kotun ta bayyana matsayarta a game da bukatar jam'iyyun leba da pdp na neman a rika yada zaman shari'arta kai tsaye kullum a kafafen yada labarai ne bayan yin nazari a kan jawabin dukan lauyoyin bangarorin da shari'ar ta shafa tsakanin tawagar lauyoyin kotun biyar da ke samun jagorancin mai shari'a haruna simon tsammani sannan ta yanke hukuncin yin watsi da bukatar tana mai cewa kin amincewa da bukatar yada shari'ar a gidan talabijin kai tsaye baya nufin cewa kotun ba za ta yi wa kowa a bangaren karar da aka shigar adalci ba. da yake gabatar da matsayar kotun na yau Litinin. Jagoran tawagar lauyoyin kotun sauraron kararrakin zaben mai shari'a tsammani ya bayyana cewa bukatar da mai shigar da kara ya nema ya fita daga cikin hurumin kotu a kararrakin da aka shigar tun da babu inda doka ta fayyace cewa za a iya yada zaman shari'a kai tsaye wa duniya a lokacin da ake tsaka da zaman kotu yana mai cewa kundin tsarin mulki ne ya kafa kotun kuma tana aiki ne karkashin dokar kotun ɗaukaka kara ta Najeriya. Sai dai kakakin jam'iyyar Labour Dr. Yunusa Tanko ya bayyana rashin jin daɗin sa game da yin watsi da buƙatar su. Kin san dama ita kotun tana tsoron abubuwan da mutane za su faɗa akan yanayin inda tafiyan kotun yake zama. Kuma 'yan Najeriya suna cikin damuwa akan magana yanayin rashin gaskiya da ake ganin an tamka akan magudi da aka yi akan zaɓe. Saboda haka kuma suna shakka maganar tori da ko abubuwan da za su faɗa ko kuma za a gani zai iya tara zaune tsaye. To mu dukkan muna tunanin cewa da inda sun yarda wannan zai ba wa dama wa 'yan Najeriya ta da abubuwan da yake gudana a cikin ita kotun kuma tabbatar cewa za a yi shari'a akan abin to mu ji daɗin hakan nan ba da suka hana amma inda akwai 'yan jaridu a ciki su ne ido za su dinga faɗa wa mutane a waje ga abin da yake faruwa. a ina kuwa samsam dama can mun suna ne yake zai taimaka wa ita kotun ne kan najeriya su ga abubuwan da kuke yi domin ba wai abin da muka faɗa ba ko kuma abin da wani ya gani amma in sun gani da kansu mutane za su iya zartar da na tunanin akan abin da ya gudana saboda haka mu karfin guwa ma ya bamu tabbatar cewa mu yan najeriya sun san cewa muna niyyar zaɓen nan bisa kan adalci. a nasa bangare sakataren yaɗa labaran jam'iyyar pdp a matakin ƙasa debo olugunagba ya bayyana cewa. the court in ruling today Tabbas ba su ji daɗin hukuncin da kotu ta zartar na yin watsi da bukatar jam'iyyarsa ta PDP da ɗan takararta a Tiku Abubakar ba, amma suna da yakinin cewa kotu za ta yi musu adalci ganin irin shaidu da hujjojin da suke da su da za su tabbatar da cewa an yi magudi a zaben na watan Fabrairu kuma sun yi imanin cewa kotu za ta yi adalci ta baiwa 'yan Najeriya wanda suka zaɓa. Barista mai nasara kogo fitaccen lauya ne a Najeriya kuma ya yi bayani akan hurumin kotu a game da abin da ya wakana a yau. wannan abu da ya faru yanzu ba wani abu bane ba na mamaki domin idan muka ɗauki sashe na talatin da shida na tsarin mulkin Najeriya da sashe na shida da sashe na ɗari biyu da talatin zuwa na ɗari uku da hudu ya tabbo kowa kenan na magana harkokin shari'a a Najeriya ba inda aka sanya dokar cewa a rika yin shi a sirte ko kuma a bayyane amma al'ada ce aka ɗauko wanda take kuma ko suna ƙarƙashin hurumi na sashe na ɗari biyu da talatin zuwa na ɗari uku da hudu suna da dama da za su shirya ma kansu tsare-tsare na al'ada na yadda za su tafiyar da kotunan saboda haka suna suna da hurumi da za su yi a bayyana ko za su yi a asirce a nan wurin wannan hukunci ya yi daidai amma lokaci ya yi mai la'akari kuma da sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya da yake dodon da ake musafi a demokradiyya shine jama'a wato sovereignty belongs to the people da kuma hurumi da aka bada karkashin sashe na talatin da shida na a yi shari'a wadda take gamsasta ga kowa da kowa to za mu ga cewa akwai bukatar eh a duba a rika yin wannan zaman shari'a ba wai na wannan kotun ba kowace kotu ma a rika yin shi a bayyane a yayin zaman na yau dai kotu ta tantance shaidu jaridu da jam'iyyar Allied People's Movement wato APM ta gabatar a daidai lokacin da ake ci gaba da kalubalantar nasarar zababben shugaban kasa Bola Tinubu a zaben da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu. Lima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.